ita dai rundunar tsaron kasar a wani sanarwa da ta fitar ta hannun kakakinta menjo janar chris olukolade ta ce sojojin najeriya a wani ba ta kashi da suke da masu tada kere baya da ke kokarin tsallakawa zuwa kasar kamaru an fa samu nasarar kashe yan bindiga goma sha ɗaya sanarwar ta ce an kashe bakwai ne yayin da suke kokarin ketarawa ta dajin kumti da ke jihar taraba yayin da kuma a kashe wasu yan bindiga hudu a yankin gombe da ke jihar adamawa kana kuma an samu tuli makamai da kayayyakin fashewa baya ma gababuran hawa guda saba'in da aka samu daga yan bindigan baya ga wannan ma sanarwar na tsaron ta kuma ce an samu nasarar cafke wani dan kasar waje da ake zargin shi ke jigilar makamai ga masu tada kiri bayan an kuma cafke shi ne akan iyakan najeriya da kasar chadi wannan dai na zuwa ne yayin da rundunar soji na 23 da ke yola ke bayyana cewa ana samun nasara a yaki da masu tada kiri baya da yake karin haske kakakin rundunar kaftin jafar nuhu ya fi bukaci al'umman da ke kan iyaka da suke taimakawa jami'an tsaro da rahotannin duk wani da ba su amince da shi ba. Ku a matsala da mutane mu suna kan aikin inda za su kwaso mutane da mai a security ba na mutum bai bane jama'a da suna bayariya su sun ga unusual movement wanda sun san cewa baya jama' da su su riga sun sani kuma sun yi ga unusual movement sun suna eh, yan hukuma ana samun nasara kuma ana kan aiki kowa ya gani inda nasara abin ke ana na kamar yadda alkalman hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya ne ma ke nunawa kawo yanzu fiye da mutum miliyan uku ne rikicin kungiyar Boko Haram ya shafa a jihohi uku na arewa maso gabashin kasar jihohin da suka da Borno Yobe da kuma jihar Adamawa yayin da kuma fiye da mutum dubu ɗari biyu da hamsin ne rikicin ya raba da gidaje batun da ya sa hukumar tashi tsaye wajen ganin an tallafa waɗanda matsalar ta shafa musamman ma ta fuskacin maka, Alhaji Muhammad Kanar da ke zama jami'in hukumar a shiyar arewa maso gabas ya ce fa za su kai tallafi a jihohin Borno da Adamawa inda ma ya kira ga masu hannu da shuni da su masu taimaka. A cikin Adamawa za a hallau za a kai mincika da shuwa da hadda lasa da kuma akwai wani mahajjala can akwai gunda mutane suka tsallaka suka inda dai mutane suke suka taru. to za mu yi kokari mu kan cewa mun isar musu da abinci ta gurin. Ta farko yanzu dai abin da muke muna kokarin mu ga kan cewa mun kai abinci a duk wuraren nan saboda gundugun da aka ce an kona to an kona da gidan bayan gidan kuma ka abin da yake ciki dama baya wuce abinci Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya